Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin siyasa daga nan sashen Hausa na Radio France International arv. A cikin shirin na yau za mu yi dubi ne a game da sabon rikicin da ya kuno kai a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya sakamakon tsige shugaban kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Honorable Abdulmumin Jibrin. Wanda shi kuma ya rika fitar da bayanai iri-iri a game da yadda ake yin coge wajen tsara kasafin kuɗi a cikin zauren majalisar. sai a biyo mu domin cin cikakken shirin tare da ni abdulkarim ibrahim shikal to madalla yanzu haka dai ana iya cewa sabon rikici na gab da barkewa a zauren majalisar wakilan tarayyar najeriya bayan da kakakin majalisar yakubu dogara ya tuɓe shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar honorable abdulmumin jibrin daga mukaminsa bisa zargin gazawa sabawa ka'idoshin aiki da kuma yaudara a cikin aikinsa jim kaɗan bayan sanar da tuɓe shi daga wannan mukami honorable jibrin ya fusata inda ya fito da kafafin yatsa labarai yana zargin kakakin majalisar yakubu dogara da surka wasu ayyuka na ƙashin kansa a cikin kasafin kuɗin ƙasar na bana da yawansu ya kai naira biliyan arba'in honorable jibrin ya ce dogara ya yi amfani da matsayinsa domin karkata wasu daga cikin muhimman ayyuka na ƙasa da aka sanya a cikin kasafin kuɗin ƙasar na bana domin cimma muradunsa waɗannan zarge-zarge dai sun yi matuƙar shan hankulan jama'a a najeriya tare da ƙara bayyana zargin da ake yi wa 'yan majalisun ƙasar na yin amfani da mukamansu domin cimma muradansu to sai dai bayan wani zama na musamman da ya yi kan wannan batu shugabancin majalisar ya fitar da sanarwa da ke musanta zarge-zargen na abdulmumin jibrin honorable abdulrazak namdas shi ne mai magana da yawon majalisar wakilan ta tarayyar najeriya kowaye ko wanda yake sayar da kaya ne a kasuwa suna union sun san suna da dokokinsu fahimta shine duk lokacin da aka ci zarafin ka ko lokacin da an yi abun da baka ci daidai ba kana ga kamar ba maka adalci ba sai ka kawo kuka ga mutane amma baka taba ka kawo kuka a majalisa cewa ga matsalar da yake ciki ga abubuwan da kana korafi in ba yi maka adalci ba sai ka fita waje amma mutum kawai don an cire ka a matsayi ka shiga cikin jarida ka je kana kalame wannan ba daidai ba mun samu koke koke mu zargi da yawa kansa ka san mu cire shi sai da muka bi muka samo korafai da yawa aka yi dan bincike aka gano don haka mu muna so duk lokacin da ya ya yana da gaskiya ya rubuta wasiƙa ya kawo cikin majalisa ya ce ga laifuka ga laifuka za a yi adalci a kai kuma in yanzu zama za mu yi zama ne wanda ake kira shi public hearing ba wanda za a yi shi cikin ɗaki ba da masu fahimta kamar yadda aka yi zargi a kan 'yan majalisa guda uku wanda kuma muka ɗauki mataki a kai aka ba da kwamiti ta aiki kuma duk duniya sun shaida abin da aka yi. a duk da yake kana cewa zargin ba tushe ba makama wasu na ganin cewa dole fa majalisa ta binciki wannan batu wato bai kamata a ce kun zura ido ba tare da an yi wani abu akan abin da ya faɗa akan ku ba. ko ai binciken da muke magana ba a bincike a jarida abun da yake faruwa sai ka rubuta korofinka ka ce ga abun da ka yi ga kuma hujjar da kake da shi sai ka kawo majalisa in an yi abin ba adalci sai ka gudu yan jarida ka ga musu gashi nan ba ka kai kara ga hujjojin da kake da shi ba maka adalci ba wasu na ganin cewa dama ana irin wannan a majalisa kawai dai an samu mutum na farko ne da ya fito fili karara ya bayyana a ya kamata a fahimta cewa mutumin nan bai yi wani kalma ba sai lokacin da aka cire shi to ko a kotu maganarsa dai akwai da take lokacin da kake jin daɗin mulki kake fito ana lokacin da ake kasafin kuɗi shi ma ya karbi aiki na ai kullum shi ne yake magana da yan jaridu ma ba ni ba ne don yana gan shi mutum nan yana ga ya fi kowa sanin komai yana ma cewa majalisar zakasuwa ba su yi adalci ba ba su yi kaza ba ba su yi kaza ba amma yau don an ce an cire kan mulki sai ka ce a wane kaza wane kaza ba yi ne. to amma a yau za ku bar zancen ne haka majalisa ba za ta zama na musamman domin ɗaukar mataki na a bayyana wa jama'a abin da ya faru shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne illa kawai zargi wannan kan ba abu da ne zai yanka shawara ba komai akwai shugabanni sai abu da shugabanni suka zanna ba zan iya ce har ce da hukunci da za a yanka ba. Honorable Abdulrazak Namdas kenan mai magana da yawun majalisar wakilan tarayyar Najeriya. to sai dai bisa ga dukkan alamu wannan rikici zai iya haifar da sabuwar zazzafar muhawara idan har majalisar ta dawo daga hutu kuma a zantawarsu da wakilin abubakar isa dan dago honorable aliyu sani madakin gini ya ce lalle sauran 'yan majalisa na buƙatar ƙarin haske a game da wannan zargi. To wannan al'amari mun ji barin kowa. Farko dai mun yadda dokar majalisa ta ba wa spika a wannan lokacin Yakubu Dogara dama ya naɗa kwamiti shugabannin kwamiti da mataimakonsu. Wannan aiki nasa ne wanda doka ta bashi shi da body of principal officers wanda su goma ne. kuma sannan hakkinsa ne dai shi spika haɗe da wayannan abokan aiki nasa in ya ga dama ya musu garin bawul in ya ga dama ma ya cire wani ya ce bai dace ba saboda haka a zato na babu wani dan majalisa wanda yake kwashinin wannan sannan kuma mu ma hakkinmu ne yan majalisa an fito da wani abu wanda aka yi ba daidai ba yanzu kamar shi wanda ciyaman din appropriation din wanda shi ya ce ya sauka su kuma suka ce tsige shi suka yi ya fito da wasu abubuwa masu nauyi akan cewa ana zargin shugaban majalisa ya tasa shi a wancan lokaci ya yi kaza wasu abubuwan ma dan bai yi ba ne aka yi masa wannan abu to za mu bari an dawo sai mu zo mu zuba abubuwan a fifi kowa ya zo ya mana bayani akwai jikakkiya a ƙasa kenan ba jikakkiya ba ne yanzu ai shi an cire shi an ce ga abin da ya kuma kowa ya yarda shi kuma ya fito da takardu ya yi zargi kuma abubuwa zargi mai karfi kuɗaɗe masu yawa ya ce ga dalilin da ya sa aka cire shi wannan abu da ya ƙi wasu kuma ma daga ciki ya yi ɗin su ne aka cire su kuma a zaton wannan abubuwa ba daidai ba ne babu wata doka da ta ce kai sifika in har gaske ne abin ya faru ka zo ka ba wa kanka wasu irin kuɗaɗe ka sa wa kanka a budget ko kuma kai wani nan kana principal officer to kaga ai mu ne mu wa 'yan majalisa mu ce a zo a bincika mu gani wannan zargin gaskiya ne ko karya ne kuma bincike shi ne zai tabbatar ko gaskiya ne ko karya ne misali idan an bincika an gane wani abu kuna da wani mataki da yan an bincika an samu mutum da laifi dole a hukunta shi man kowaye honorable aliyu sani madakin gini kenan azantawarsu da abubakar isa dan dago a birnin kano to an da jima ana zargin 'yan majalisar najeriya da nuna son kai a cikin ayyukansu to sai dai kusan sai a wannan karo ne aka samu irin wannan zargi daga ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ke da ruwa da tsaki wajen tsara kasafin kuɗin ya bayar da dama inda ya bara akan wannan batu wani tsohon dan majalisar wakilan tarayyar najeriya honorable nasir garba dante. ya ce akwai ƙanshin gaskiya game da zargin da ake yi wa 'yan majalisar najeriya wani ya san dalilin da ya sa ake gurin wani bai san dalilin da ya sa a yake gurin ba wani ya san menene haƙƙinsa wani bai sani ba wani ya je domin ya wakilci wani ya je domin ya nemi suna wani kuma ya je domin ya nemi kuɗi amma magana ta maganar estimate maganar budget haƙƙi ne na 'yan majalisa amma ko a lokacin mu ko kafin lokacin mu abin da yake gaskiya shi ne wasu waɗanda suke da dama suna amfani da wannan damar a wasu su nema kansu ayyukan da za su kai mazaɓonsu wasu su nemi kwangila wadda za su yi wasu kuma su nemi ne su nemi kuɗi ta wajen sa kuɗi wanda za a mai za a biya wasu yan kungina idan sun gama aiki wannan magana ta gaskiya ita ce magana kuma a wannan abu bai tsaya kan yan majalisa ba dole akwai shugabannin kwamitoci daban-daban ko kwamitin da zai kawo aiki ko kwamitin kasafin kuɗi ko kuma shugabanci na majalisa amma magana ita ce duk abin da yan majalisa suka yi aka yadda aka yadda aka yi approving aka yi fasin ya zama to cewar an yi da yawon yan majalisa kamar wannan abin da kake cewa dama yana faruwa ana yi ne a ɓoye wato ba za a iya fahimta ba bayan shi wanda ya sarka abin an gabatar a gaban zaman majalisa ba a fahimta ko kuwa ana fahimta aka rufe ido kawai ne a cigaba da dai idan kana magana ta majalisa ya shekara goma sha shida bai taɓa secondin motion ba ba zai bambanta ma tsakanin bil da motion ba to ai kaga za a yi wasu abubuwa bai sani ba idan aka kawo lissafin nan na kasafin kuɗi budget kenan ga ka'ida ko ɗan majalisa za a ba shi kofi abin da ya kamata ka duba ka ga menene aka yi kasafin kuɗi ko menene abubuwan da aka dogara a kansu wataƙila an ce za a kashe biliyan goma ya aka dogara da shi ta yaya kuɗin za su zo ta yaya za a kashe mai baran nawa za a sayar a kan nawa nawa ne kuɗin shigowa wanda zai zo yaya za a yi shi kansu kasafin kuɗin a aiwatar da shi idan kun zo dama damar da ake samu a baya wanda ba a same ta a yanzu ba amma duk da aka sai da aka yi ita ce idan an zo sai a canja a Kudin da ake sa ran cewar za a samu babarar kamar misali ana so za a sai da ganga miliyan biyu akan dala goma sha biyar ku ya majalisa kuna da zama ku ce a mu muna ganin cewar maimakon dala goma sha biyar za mu iya sawa dala ashirin kaga bambancin dala biyar biyar a baran eh, miliyan biyu kuɗi ne wanda yake ko kuka sa a majalisa kuna ganin za a samu wannan kuɗin sai ku zo ku kawo ayyuka ku zauna tsakanin kwamiti kowanne kawo abin da yake har a yi a zauna tare da a sa kwamiti tsakanin majalisar dattijai da majalisar tarayya a haɗa wanda zai zama dosu to waɗanda suka samu damar nan idan sun sa abin da suke a nan za su kawo ayyuka a nan za su kawo wani abu wanda ke baya cikin wancan kasafin kuɗi wanda a bangaren gwamnati ya kawo wanda yanzu idan aka zauna aka yi fasa aka yi shugaban kasa ya zama doka to waɗannan damammaki ta nan ake samu ake sa ayyuka ta nan ake samu ake yan falolin da ake yi tare da sanin wasu daga ciki tunda idan an zo wani ma ana yadda da bajet din yana bacci wani kuma ya yi wata biyu ba bai taba zuwa majalisa ba wani yana ganin da abin da ake bata lokaci ne wani ba zai iya karanta ba wani in ya dauki littafin bajet din ma wallahi bai san me aka ci saboda haka wannan shi take ba dama na yan kalilan waɗanda suke samun dama su yi abin da suka ga dama a cikin kasafin kuɗi. Nasiru Garba tiya kenan. To tuni dai manazarta lamuran siyasar kasar irin su Alhaji Ali Abubakar Promota ke ganin cewa abubuwa da ke faruwa a majalisar wakilan najeriya da kuma sha'in shar da aka jima ana yi a majalisar dattawa wata alama ce da ke kara tabbatar da cewa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya san ba ta aikinta domin abin da yake faru wannan ya nuna cewa babu ma jam'iyya gaba daya abubuwan da yake faru wannan ya nuna cewa babu ma ita jam'iyyar apc domin bari ba da misali duk mutumin da yau ya zaɓi apc ya zaɓi wani shugaba ya mulke shi ai kamar likita ne najeriya ce ba ta lafiya sai aka zo aka samo likitan da zai mata magani likitan nan kuma duk an ɗauka cewa zai warware matsalar 'yan ƙasar nan to sai ga shi shi likitan da ya kamata ya warware matsalar najeriya ɗin ko kuma matsalar 'yan najeriya ɗin sai ga shi yankun ya sa farin kaya kamar yadda likitoci suke sawa sai ya sa jan riga to ka gani wannan zai nuna cewa shi mara lafiyar hankalinsa a tashi yake yanzu mutane da suka zaɓi apc ɗin nan duk hankalin jama'a yana tashi saboda ne saboda ga rikice-rikice suna faruwa amma babu jam'iyya gaba daya a cikin rigimar nan ta taso ta ce yau bari ta zo ta sasanta wannan rigima da yake faruwa babu ita jam'iyyar gaba daya sai yan gwamnoni ne suke taruwa da kuma tsofaffin yan majalisa su za su zo su zauna da shugaban kasa suna ganin yadda za a samu solution to shi ina jam'iyyar nan take ko kuma irin din da nake ji cewa an bata tsakanin shugaban kasa da jam'iyya shine ya jawo wannan abubuwan domin in ba haka ba kamar maganar tana da kanshin gaskiya domin bayan da za a yi a ce majalisa yanzu an fita da majalisar dattijai ya koma yanzu majalisar wakilai ya zo ana rikici da gwamnan eh, eh, zamfara ana rikici a kaduna ana rikici a kano amma duk jam'iyyar nan ta yi shiru ba abin da take yi to wannan ya nuna cewa akwai matsala wato matsalar shugabanci kenan na jam'iyya matsalar har ma na ƙasan gaba ɗaya domin me domin ai shi shugaban kasa shi ne uban jam'iyya gaba daya tsarin da ake da shi na jam'iyya da ake tafi da jam'iyya yanzu shine ai uba gaba daya to amma kaga gaba daya shi kansa yanzu shi ake gani maimakon a ga yan jam'iyya da su bola tinubu da shi shugaban jam'iyya suna zirga zirga yadda za a yi zo a sasanta wannan kamar to kaga babu su gaba daya kuma ka san duk wani kaurin wando ba zai ke fara fitsari ba duk wannan rigimar da suke faruwa a tojin a tojin a tojin ba zai faru ba domin ne domin abin ya riga ya fito fili yana bayyane. Alhaji Ali Abubakar Furomota kenan. a Najeriya inda wasu ke ganin cewa yankin Arewa wanda ya samar da shugabannin ƙasar sau da dama. Lokaci yayi da ya kamata a ce ya ci moriyar demokaradiyya ta fannin gudanar da ayyuka irin na ci gaban ƙasa a yankin a maimakon samar da shugabanni kawai. Sanata Mustapha Bukar Madakin Daura daga jihar Katsina ya nemi 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri da ba da goyon baya ga gwamnatin Muhammadu Buhari don samu ta maido da daraja da mutuncin ƙasar. Ga dai abin da yake cewa a zantawarsu da Garba Aliyu Zaria. to waɗannan al'amura ne da idan muka hau muka nuna cewa muna so mu tsaye da adalci ko ya yake domin su muka saba kuma muka mance da cewa mulki a arewacin najeriya ina ga ya shekara ɗaruruwa a wasu kuma akwai akasin haka nan sau da haka abinda muka saba gani ne da kullum muka ɗauka ba komai ne to mukan yi mantuwa a kan shi idan ya zama mun kama mulki mukan so a cewa din an zauna lafiya a kowa ya samu wani lokaci har muka manta da kanmu suka sun nuna mana ba haka mulki yake a gare su ba so sun samu to suna cewa kamar kare na ana biki a gidan sai ce mu gani a ƙasa su ba su damuwa da cewa ya kamata su wata su adalci yadda mulki zai shuka mulkin dole sai da adalci to wanda ya sanya musamman mu arewa maso yamma ake ganin mun shugabannin ƙasa da yawa amma kuma mun fi kowa talauci yanzu a ƙasar nan ba don komai ba saboda mukan yi sakaci da yawa ya zanto cewa in mun zo mukan so mulkin din ya yanda ya kamata muna shi ba mun ce a zalunci wani wani a'a amma dole ne mu yi lura da cewa idan kai ka hawo mulki ba kai ba naka wani abu ba to in wani ya hau ba zai mashi ba kuma ba ka da ikon ka ce me yasa ani ba za ka yi mana ba saboda hujjar da na bada anan ta ce wanda bai san adalci ba ai ba zai maka shi ba to shi ko mulkin demokradiya wani mulki ne daban da wanda mu muka saba wannan shi ke wahalar da mu lokaci a mulkin demokradiya abin da yake naka sai ka ce wannan nawa ne a bani mu kuma da muka saba mulki shi yasa mutane sukan ce sarki mai hankali mutum dubu kaga wannan abin da yake nuna shine mu al'umman mu ta a jihohin arewa musamman kuma za ka samu wannan a yammacin najeriya suna ɗauka in kana da shugaba ko musamman inda ake da musulmi ka tabbatar da cewa wannan shugaba zai maka adalci fi sabilillahi kuma zai kare baka duk wasu hakokinka suna kaga suka shiga kurumin kashi na rau da kullum na rayuwa shi kuma kare maka waɗannan al'amura to demokradiyya da aka kawo mana aka shigo mana ita bayan gida irin wadda ba mu saba ba kuma irin wadda ba tamu ba ce kuma irin wadda ba mu canza ba mu maida ta yadda ya dace da al'adunmu da mu da mu ba sai ya zanto cewa kawai sai sai kana ganin abu wanda ya kamata a baka ba za a baka ba sai ka kyankyasa ka ce wannan nawa ne a bani kuma kai din ba in kana so kana cewa wance nawa ne tunda bai so a bani sanata mustapha bukar ma wakin da wara kenan to najeriya wani abu da ake ganin cewa yankin arewacin kasar ya rasa shine biyayya a tsakanin na gaba da kuma mabiya a fagen siyasa abinda kuma alhaji shu'aibu ado dan sudu daya daga cikin shugabannin matasa a kasar ke cewa ba karamar illa hakan ya haifar wa yankin na arewacin najeriya ba siyasar mutanen arewa a ta kai ce um, akwai matsaloli a ciki masu yawa gidajen rediyo da sauransu za ga fili ake saye na musamman domin wannan ya zagi wannan babba wannan ya zagi wannan babba kuma abin bakin ciki za ga wani lokacin ma dan tasha ne zai samu wanda babban mai mutunci yana zagi ya kamata a dawo daga wannan rakiya kai hata a irin programs wato hire-hire da ake na rediyo na telefon na kudancin kasan nan kana kawo suka ko wata mummunan magana ga wani za a yanke ka kuma a taka maka birki ba don kuma domin su samu haɗin kai da zaman lafiya bayan haka ka duba mai misali da shi a shuwaju bola ahmad tunubu dukkan mutumin da yake yammacin kasan nan inda dan jam'iyyarsa ne yana mai biyayya idan ka duba a yammacin kasan nan babu wani gwamna da ya taɓa zama sanato ko kuma wani sanata da ya taɓa zama gwamna in ka ɗana so biyu za a ce ka je ka huta a kawo wani himaya ya haka house of reps domin ana ba kowanne ya ɗaɗana kuma za ka ga wani ma ba kowa ba ne an ɗauko shi an tsamo shi inda ya ga zai abin da ya kamata a bashi ainihin aminu shugabanci a nan kudancin ƙasar nan wanda ya kawo a arewa za ka ga wani tun da aka kafa wannan jamhuriya ya mai da abin kaman gado kaman ainihin sarautar gargajiya kaman ɗahi aka yi ma ainihin ba zaɓa shi aka yi ba wannan babban abin takaici ne kuma wannan abin da yake wargaza arewa ne wannan abin da yake kashe arewa ne. shu'aibu ado da ke kenan a najeriya duka-duka anan ya kamata mu yi sallama da ku daga nan rfi a madadin ilahirin ma'aikatan sashen na hausa abdulkarim ibrahim shika ka cewa da ku a huta lafiya